بسم الله الرحمن ala ashrafil mursalina على Muhammadin المرسلين Alihi محمد وعلى آله وصحبه Amma أما 'yan uwa masu albarka ina muku fata alkhairi kuma ina gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya tsawaita mu, har muka kawo wannan lokaci Allah ta'ala ya bamu iko aikata abin da yake so kuma ya yarda da shi wato na ga dacewan in ƙara jan hankalina da 'yan uwa musulmi baki ɗaya wurin wani al'amari mai matukar muhimmanci wanda kuma na tabbatar zai amfane mu duniyar mu da mu. Wani al'amari ko shine koyi da mutanen kirki nagartattu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su zamto su ne mutanen da za su yi dako su ɗauki nauyin wahayi su asalin wato zaga da shi ko ina a ban ƙasa su idar da saƙon Allah waɗannan mutane na nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai mutane ne waɗanda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi waɗannan sahabbai domin su zauna da shi sannan kuma su rayu a tare da shi da wannan ya sanya muka ga cewa sun zamto mataimaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin yaɗa wannan addini kuma sun zamto su ne mutane na sahun farko a dukkan wani aikin alkhairi da annab sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi kuma aka dasa shi a ban ƙasa ƙaramin misali idan mun kalli sahabbai za mu ga su ne mamu na farko da suka bi annab sallallahu alaihi wasallam sallah a lokacin zaman lafiya da lokacin rikici da lokacin yaƙe-yaƙe ma'ana su ne mutanen da annab sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa sami Allahu liman hamida a cikinsu suka ce rabbana walakal hamd mutane ne waɗanda suke da tsarkin zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah ne ya zaɓe ni kuma Allah shine ya zaɓan mani sahabbai na ma'ana dan su kasance tare da shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da dukiyoyinsu wurin ɗaukaka wannan addini babu wani mutum a nan yanzu ko a nan gaba da zai iya ba addini gudunmuwa ta dukiya irin gudunmuwar da sahabbai suka bayar mazansu da matansu idan na ce mazansu da matansu ku ɗauki misalin nana Khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta mace ce in ka kalli tarihinta da kyau za ka ga ita tun farkon zuwan da'awan annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyarta take shimfiɗawa tana bayarwa har ta koma ga Allah ba ta ribaci ta gomashin abin da aka samu na da'awa a nan gidan duniya ba wannan ke nuna maka irin tsarkin zuciyarsu da ƙaunarsu ga Allah maɗaukakin sarki idan na ce kuma mu ɗauka daga maza sayyidina abubakar ba ƙaramin abin misali bane a wannan ɓangare domin ga ayan ƙur'ani ta sauka tana tsarkake shi akan ya ciyar da dukiyarsa domin Allah Allah ta'ala ce alladhi yuti malahu yatazakka wa Mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wannan shine fa dalilin da ya kai sahabban nan wasu suna da dukiya a cikin su amma sai da aka wayi gari rigar da za a rufe su ma a yi musu likkafani da ita bayan sun rasu babu ita wadatacciya kalli tarihin Mus'ab dan Umair zai baka gaskiyan wannan magana amma wannan abin da suka yi shin faduwa ne ko nasara ne wallahi wannan ba karamin riba ba ne a ce Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka a matsayin waɗanda za su taimaki wahayi a ban ƙasa ko ta fuskan ilimi da Allah ya baka ka yaɗa ilimi ka yaɗa wahayi a doron ƙasa ko kuma ta fuskan dukiya da Allah ya baka ka ciyar da dukiyarka ta amfane ka nawa ne daga cikin mutane suke haihuwan ‘ya'ya su tara musu dukiya bayan mutuwansu ‘ya'yan su zama fasikai su yi wadaƙa da wannan dukiya a cikin abin da yake fusata Allah ne ba, asalin biyayya da nagarta ba don haka nan ashe idan muka kalli al'amarin abin da ya shafi sahabbai za mu samu darussa masu tarin yawan gaske ta inda za ka ga dukiyoyinsu da suka ba addini da lokutansu da makamantan waɗannan waɗannan bayan Allah kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam kansa a cikin mu'amalan shi da su ya nuna cewa sahabbai mutane ne tsarkaka masu tsarkin zuciya me yasa na ce haka saboda ya ɗauki aure daga jininsa ya miƙa musu a matsayin sa auri 'ya'yansa inda baicin ya yadda da su kana ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki ɗansa ko ɗiyar da ya haifa ya ba sahabbai ya ba sayyidina Uthman ta rasu ya ƙara masa ta biyu a bisa al'ada mun sani gasken magana shine duk wanda aka ba aure zama bai daɗi ba ba yanda za a yi ta rasu a ce kuma a ɗauki ‘yar uwarta a sake ba wannan mutumin to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina Usman ta biyu ita ma ta rasu yake cewa inda muna da ta uku da mun ƙara maka wannan yasa har ake masa kira da ne wato ma abocin haske biyu saboda ya aure. ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har mutum biyu, kamar yadda shi ma ya auro daga cikin ‘ya'yansu, ya auri Hafsa daga gidan Sayyidina Umar, ya auri Nana eh, Aisha daga gidan Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara da a gare shi. Amma zai baka baƙin ciki kwarai da gaske duk da irin wannan yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da yanda hatta auratayya a tsakani yanzu misali in kana duba ɗabi'un waɗanda suke zagin sahabbai masu bin mummunar aƙida shi'a wannan aƙida mai halaka mutum ta nisanta shi da rahamar Allah aƙidan zage-zage da cin mutunci da halasta jina ne na sahabbai ma da sauransu in kana duba zaka ga 'yan shi'a suna yawan zagin sayyidina abubakar suna yawan zagin sayyidina umar wannan a hankalce kaɗai ya kamata yana maka shi'a azzalumar aƙida ce abu ne manar marasa hankali ma'abota wauta da jahilci da rashin sanin ya kamata me yasa na ce haka saboda annab sallallahu alaihi wasallam zaka ji yan shi'a suna zagin sahabbai su ce wai makiya annabi ai duk wanda zai iya zagin sayyidina abubakar ya zagi sayyidina umar to ƙarya yake gaskiyan magana annabi yake fara zagi kafin su saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna ma duniya su shi ya nuna yardan shi gare su domin maganar da yan shi'a suke lakaje suna sukan eh, sahabbai akan na na Fatima da Sayyidina Aliyu ko ka san cewa dan uwa musulmi wannan farfaganda ce ta ƙarya da ƙarerai da ƙoƙarin ɓata mutane masu daraja waɗanda Allah ya riga ya da su kai a barka da wahala abu na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi su fa suka kawo shawaran cewa ya dace sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi ya aurina na fatima annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta kayan ɗakin auren na na fatima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar ya wakilta sayyidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare shi shine mutumin da sayyidina Aliyu ya je ya same shi da silkensa ta yaki yake cewa da shi ka siya silke na yace me zai kai ka siyar da silke ana cikin gwagwarmaya da faɗi tashin ɗaga kalman Allah yace zan biya sadaki ne na aure yace auren wace na na Fatima aka yanke min sadaki in biya sayyidina Uthman suka yi ciniki ya bashi kuɗin silken sai da ya karɓa sannan ya maida mai da silken ya ce ga ka na baka kuma dukiyar ka rike ta don Allah wanda ya wannan inda maki ne ba dama ne na ya bar shi ya tozarta ba ya maki siya daga gare shi ballatana har ya bashi kyauta dan uwana musulmi abu na farko zage-zage baya cikin addinin musulunci duk mutumin da kaji yana auna ashar da sunan addini wanda ya riga zama bai da bambanci da dan bangan siyasa akan hanya wannan baya ciki sannan kuma zubar da jini mu musulunci ba addinin halasta jina ne da zubar da su bane mu musulunci addinin tsara mutuncin mutane ne da hankalinsu da jinanansu don haka yake da kyau mu gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wurin wasan yaro ba ne duk wanda Allah ke nufinsa da rahama to wallahi za ka ga yana ƙaunan sahabbai yana sha'awar rayuwansu yana sha'awar koyi da su wai me ma zai hana ka ƙaunan waɗannan mutane a lokacin da Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu'an Allah fa da kansa ya ce ya yarda da sahabbai don Allah duk wanda Allah ya yarda da shi rayuwarsa bata dace ta zama abun koyi a gare ka ba to don haka ne yana da kyau gaskiya abin da ya sa muke ƙara kira akan wannan shine gangan siyasa tana karatuwa ta shekara 2023 akwai da'awa waɗannan mutane masu zagi annan sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncinsu duk wanda ke yawa social media yana ganin su da irin maganganun su kuma mun fara ganin wasu daga cikin 'yan siyasa suna alaman bin su da zawarcin su da ƙoƙarin haɗa kai da su duk mutumin da zai haɗa kai da irin waɗannan mutane daidai yake da mutumin da bai ƙaunar Najeriya da ta tsayu domin mun ji bidiyo kuma mun gani wa idanmu inda shugaban wannan tafiya da kansa ake tambayarsa cewa wai za ku ruguza Najeriya ne ya ce Najeriyo mato e eh, ruguza tan za a yi e eh, e eh, e ruguza ta za a yi to don Allah yanzu mu duk wanda muke fama da irin wannan matsalar tsaro mu ga wani yaro abu irin mutanen da ke cewa a ruguza ƙasa a kashe rayuka anya za mu ɗauka masoyin al'umma ce na gari don haka dai mu yi karatun ta natsu mu ba muna kira ne zuwa ga wata jam'iyya ko wani mutum ba a'a muna kira ne zuwa ga zaman lafiyan wannan al'umma da makoman ƙasanmu da 'ya'yanmu na nan gaba ko muna fatan mutane ko ta fuskan addini ko ta fuskan rayuwa za su fahimci hatsarin zama da mutumin da ke zagin Allah yake zagin sahabbai yake zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa saboda wannan abu ne mai hatsari yan uwa musulmi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bi ya nuna mana karya. Karya ne ba mu ikon guje mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.